wanda ya yi daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya a muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta arba'in da biyar ƙulgin na mahu na'am أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر zaruri to kafin nan akwai tambaya wanda muka yi alkawarin za mu amsa shi yau Tambayar shi ne a assalamu alaikum malam a wannan mutumin ya ce a halin da muke ciki a yanzu an fi bukatuwa zuwa ga littafan furu'a fiye da yadda ake bukatuwa zuwa ga ƙur'ani da hadisi saboda malaman fiƙiwu sun gama komai a cewarsa a bar karantar da yara littafan hadisi domin yana kawo jayayya to wannan shine tambayan da ɗan uwa ya rubuto kuma saboda muhimmancin tambayan sai naga ya kamata a ware lokaci sosai a yi bayani a wato zance na gaskiya a cikin aƙidun ahalin suna wal jama'a ba a fifita rubutun wani malami ko fatawan wani malami akan hadisai ingantattu in ka ga mutum yana fifita rubutun wani malami ko fatawan wani malami akan hadisai ingantacce to gaskiya wannan mutumin ya yi nisa wajen mata cewa an fi buƙatar littafan furu'a fiye da yadda ake buƙatuwa zuwa ga ƙur'ani da hadisi wannan ba gaskiya ba ne an gane wannan ku ku duba wannan maganar fa an fi buƙatuwa zuwa ga littattafan furu'a fiye da yadda ake buƙatuwa zuwa ga littattafan zuwa ga ƙur'ani da hadisi saboda wai a cewansu shi furu'a kamar malamin ya gama komai ne kawai an dafa maka abinci an sa maka miya an sa maka komai da komai da gishiri da komai kawai ana jira ne ka fara ci amma shi ƙur'ani da hadisi a cewa mai magana ba haka bane shi saboda haka idan ka ga littafin fito kawai ka ɗauka ne ka fara karantawa amma in ka ga littafin hadisi shi littafin hadisi baya ma halatta mutum ya ɗauki hadisi ya kama fassarawa in ji mai magana na basan gani masu wannan ra'ayi suna ganin cewa ma idan mutum ya karanta sayin bukari ko sayin musulun idan ya ga bukari ya yi ishtihadi a cikinsa idan ya ga bukari ya fitar da wani hadisi ya fitar da figiyo a cikin hadisin wai ba a fitar da figiyo a cikin hadisi shi hadisi kawai yana ba da labari ne shi ƙur'ani kawai tafsiri yake yi shi qur'ani kawai bai tafsiri kawai yake yi saboda haka kada ka saurari wai malami yana tafsiri ya baka fatawa kada ka saurari malami yana karanta hadisi ya baka fatawa wai ana samun fatawa ne a littattafan bidiyo idan ka ga mutum na karanta bukari kada ka tambaye shi fatawa na haram da halal Inga ga mutum na tafsiri kada ka tambaye shi fatawa wai sai dai yana karanta awaidi ko ashmawi ko halari, ko indiya ko to anan ne zaka tambaye shi fatawa ina ba san gane wannan to wannan fa shine abin da Bahaushe ke cewa an saki reshe an kama me ganye an saki reshe an kama ganye shine ina ganin kafin a wallafa littattafan fiqh malamai suna ba da fatawa ne da ƙur'ani da hadisi kai tsaye in kana sauraron karatuttuka na imamu na malik imamu galib hijira idan imamu malik yana karantarwa in an tambaye shi fatawa za ga yana ba da fatawa ya ɗauko alƙur'ani ya ɗauko hadisi ya yi baki daga cikinsa Tun mutumin da yake so ya hana ka karanta alƙur'ani ka yi baki ko ka karanta hadisi to wannan mutum yana so ya raba ka da addini ne gaba daya an gane wannan ko saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin alkur'ani cewa ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wa ulul amri minku da ma'abuta umarni daga cikin ku sai ce fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu in kuna jayayya a cikin wani abu wannan ya ce sadaki rubu dinar ne wannan ya ce sadaki ba rubu dinar ba ne yaya za a yi a raba gajama eh? shi ne a koma zuwa ga kawai a koma zuwa ga ahalari a koma zuwa ga muktasar a koma mudawwana to Allah ta'ala mai ce fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila mudawwana fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila muktasar al-qalil in kuna jayayya kan wani abu kuma yadda jayayya zuwa mudawwana haka Allah ya ce in kuna jayayya kan wani abu kuma yadda shi zuwa ga ashmawi ko zuwa ga muktasar haka ne to ya hukuncin mutumin da ya ce in kuna jayayya kan wani abu ku yi watsi da littattafan hadisi ku yi watsi da littattafan tafsiri kawai a koma zuwa ga abin da aka rubuta na furu'a saboda malaman furu'a sun gama komai shin malaman furu'a sun gama komai yanzu malamin furu'a idan ya yi rubutu in ya yi rubutu zai yi ne akan wata mazhaba kuma lallai ne fata wanda ya bayar na wannan mazhaba lallai ne zama gaskiya lallai ne zama daidai zai yi wa ya yi ya ce farillan alwala guda kaza ne sai wani malami ya kawo ba haka bane akwai ƙari ko to kaga shi kenan dan kayi rubutu akan furu'a ba ya nuna abin da ke cikin littattafan wanda ne ya zama daidai ba wannan rubutu da kai a cikin furu'a ana samun kurakurai da yawa a cikin sa saboda haka Allah ta'ala ya ce mana idan mun samu jayayya wannan yace sadaki rubu dinar ne wannan ya ce sadaki ba ruhu dinar ba ne duk abin da mutum ya bayar a matsayin sadaki idan bangarori guda biyu sun yarda shi kenan to yanzu in muna so mu gano wa yake da gaskiya ta ya za mu yi mu gano sai Allah ya ce faru duhu ila lahi war rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga Allah bai ce in kuna jayayya a koma zuwa ga littattafan fiqh ba littattafan da in jayayya ya yi jayayya hanyar raba gargama a mayar da shi zuwa ga ƙur'ani da hadisi an gani amma fa in ka ga mutum ya mayar zuwa ga ƙur'ani da hadisi sai Allah ya ce in kun kasance kun yi imani da Allah ne da rana ta ƙarshe amma in mutum bai yi imani da rana da Allah da rana ta ƙarshe ba zai yi watsi da ƙur'ani. zai yi watsi da hadisi an gane ya kama kama kame su aka al'adar musulunci baya halarta a saki reshe a kama ganye idan mutum ya saki reshe ya kama ganye me zai faru gare shi zai faɗo duk mutumin da ya yi watsi da littattafan hadisi ya yi watsi da littattafan tafsiri da littattafan hadisi ya ce zai kama littattafan furu'a ne kawai to wannan mutumin kamar wanda ya saki reshe ne ya kama ganye sakamakon shi zai faɗo ina fata gane wannan da saboda haka ba ƙaramin kuskure ba ne wannan da awaɗin na cewa a ajiye tafsiri don wani ma cewa ya yi wani cewa ya yi kawai in kaga malami yana tafsiri irin ƙananan yaran nan da ke tafsiri ko ƙananan yaran nan da ke karanta hadisi kawai ƙyale su ba a sauraron fatawansu ba a sauraron fatawansu ana sauraron fatawa ne na malamin fikihu to shi malamin fikihu ya shekarun shi yake dan abin da zai baka mamaki za ga wani ka ba shekara talatin shi idan ya zama to yana karantar da fikihu ne to kai din nan da kake kake karantar da tsantsan addini zai ce ya ma girme ka kullum za ka suna maganan cewa 'yan salabiya ƙananan yara ne akwai wani bawan Allah ya dawo daga misira wallahi na bashi shekara goma sha biyar amma sai yana cewa wai za ga cewa wasu wai kana kawo musu littattafan fikihu su sai su rika kawo littattafan hadisi dama wannan shine halin ƙananan yaran na san lokacin da aka haife shi ba na fatan gane yanzu wane ne zai kalle ni ya ce min yaro to yanzu idan na yi aiki da ƙur'ani da hadisi za a ce yara ƙanana ne suke aiki da ƙur'ani da hadisi kullum haka suke cewa yanzu yaro ɗan shekara goma sha biyar in ya ɗauki littafin kawai yana karantawa wato goma ne shi sai ga yana cewa to yanzu ga karatu dai mun karanta a cikin kawai to yanzu sai ga ƙananan yara suna kawo sayar bukari mutumin da har ya samu ya sauke sayar bukari ya fi ƙarfin ƙaramin yaro an gano wannan ko to kaga irin wannan magana cewa a daina dogaro da littattafan tafsiri wai littattafan tafsiri wai fassara ne kawai ba wai ana fitar da fikihu bane haka nan hadisi ya manta malamai sun wallafa littattafai akan tafsiri kawai sun ciro duk fikihun da ke cikin Qur'ani sun ciro shi an gane akwai tafsiru ayatul ahkam tafsiri na ayoyin da suke nuni akan hukunce hukunce wato ayoyin Qur'ani da ke nuni akan fikihu an wallafa tafsiri musamman akan su ina ba gane yanzu tafsirin imam al-qurtubi ahkamul qur'an na imam al-qurtubi tafsiri ne kuma yana fitar da fiqh daga cikin al-qur'ani da hadisi yanzu waye isa ya ce kada a yi aiki da littafin tafsiri na imam al qurtubi littafin tafsiri na imam al qurtubi tafsiri ne na al alqur'ani sa'annan kuma yana karantar da luga sa'annan yana karantar da ainihin abin da ya shafi fatawa na fikihu zaka imamul qurtubi a ciki zai fitar da fikihun da ke cikin alqur'ani sannan ga ahkamul qur'an na ibn al-arabi ibn al-arabi shi ma ya fitar da fikihun da ke cikin qur'ani zai karanta aya in ya karanta aya zai fitar da fikihun da ke cikinsa an gane wannan ko to sannan bayan haka ga ahkamul qur'an na jassas ina ganin malamai sun rubuta littattafan ahkamul qur'an fiye da goma sha suna nan suna yawo a hannun ɗaliban ilimi to kaga idan za mu yi watsi da qur'ani sannan mu yi watsi da hadisi shi ma mu ce wai kada a ciro hukunce-hukunce daga cikin hadisi imamul bukari yana karanta hadisi ya fitar da fikihunta yanzu ka isa ka ce imamu bukari bai san fikihu ba Allah ya ji ban malama hukumi aka tambaye shi menene mazhaban imamu bukari yace imamu bukari yana bin mazhaban hadisi ne kenan malamin hukumi ya san imamu bukari babban malamin hadisi ne ko babban malamin fikihu ne yana yin istinbadi a cikin sahih bukari ya fitar da fikihun da ke cikin hadisi. ina fata gane wannan to saboda haka idan an fahimci magana na da kyau ce wanda wani yake yi wai a daina karanta littattafan qur'an tafsiri a daina ɓata lokaci akan karatun hadisi kawai a karantar da ƙananan yara littafin fiqh kawai domin wai littafin hadisi yana kawo jayayya shin da gaske ne karatun littafin hadisi yana kawo jayayya shin mutumin da yake karanta littafin hadisi shin yana samun nutsuwa ne sosai ko yana ko yana rikicewa Allah ta'ala sai alqur'ani ce mana yayi falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan da suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu saba ma hadisi su yi kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai raɗaɗi ya same su ashe tun mutumin da yake watsi da hadisi ana jiye mai tsoron fadawa cikin fitina ana jiye mai tsoron fadawa cikin azaba mai raɗaɗi an fahimci wannan ko ashe karatun hadisi shi ke kawo nutsuwa yaya za a yi a ce karatun maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya kawo nutsuwa sai ya kawo jayayya idan har karatu maganar manzan Allah zai kawo jayayya to wani karatu ne zai kawo nutsuwa ra'ayin wani malami eh? Allah ba cewa ya ayu allazina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku shi wato alqur'ani yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai rayar da su hadisin manzon Allah yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai yi ne zai rayar da su in kaga mutum yana kokarin ya kore ka zuwa ga daga hadisi ya sanya ka zuwa ga bin wani ra'ayi to wannan mutumin yana so ya fasar da kai ne ina san gani babu wanda ya hana ka karanta littattafan bidiyo karatun littattafan bidiyo yana da kyau sosai domin za ka su da fatawan manyan malamai fukaha amma kuma idan jayayya ya yi jayayya tsakanin malaman biyu da mai ake raba gardama kuma yi wannan ko yauwa akwai fukaha na hannafiya akwai fukaha na malikiya akwai fukaha na shafiya akwai fukaha na hambaliya, akwai fukaha na zahiriya duk wa'annan gaba ɗaya malaman fikiyu ne ba wai mazhaban malikiya bane kaɗai fikiyu ba in ka je wani gari ma ba a ma san malikiya ba wata maza ba ce daban kuma dukkan su gaba ɗaya sunan su malaman fikihu to kuma malaman fikihun nan da ake magana ba wai mazhaba guda ɗaya bane kadai fikihu saboda haka idan ka ce in ka ce misalin a koma zuwa ga karatun littattafan fikihu sai na ɗauki littattafan hannafiya ina karantawa me za ka ce za ka ce na kawo jayayya saboda fakawan abu halifa ya bambanta sosai daga fatawan malik fatawan malik ya bambanta sosai daga fatawan shafi fatawan shafi ya bambanta sosai daga fatawan abu halifa yanzu a fatawan imamu na malik nawa ne karancin sadaki karancin sadaki a mazaba imam malik shi ne rubu dinar to yanzu dubu dinar ya kai nawa yanzu dubu ɗari biyu da arba'in da biyar ko to wannan shi ne ruhu dinar wannan shi ne mazhaban mali to mazhaban imam ahmad bin hanbal sadaki ba shi da iyaka sadaki ba shi da iyaka a ƙasa haka nan ba shi da iyaka a sama duk abin da mutum ya bayar a matsayin sadaki ya zamanto da yarinyar da wani ya jinya jinyarta shi kenan da yanzu mutum zai ɗauko dubu hamsin ya bayar a matsayin sadaki sai zaman to yarinya ta yadda iyayen da sun yadda sadaki yayi wannan shine mazhaban Ahmad bin Hanbal ina fatan gane wannan to yanzu kaga malaman fiqh ne guda biyu sun samu sabani yanzu idan na yi aiki da maganar abu hanifa za ka ce na saba wa malaman fikiyu an gane wannan ko wani zai ce idan ka yi aure in za ka yi aure ba kawo ainihin rubu dinar ba aure bai yi ba to a ina ya samo wannan to yanzu in an yi wannan magana ga fatawan imamu na malik ga fatawan abu hanifa yanzu idan ana ta jayayya shin za a tsaya ne a yi ta jayayya ko za a raba gaddama yanzu ya za mu yi mu raba gandama yanzu sai Allah ya ce to fa in a tufi shay'in idan kuna jayayya wannan ya ce rubu dinar wannan ya ce ba sai ya kai rubu dinar ba farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da shi zuwa ga ƙur'ani da hadisi an gano wannan ko idan ana mayarwa ƙur'ani da hadisi sai gaga Allah ya raba gargama in dai ka yarda da hadisin za a kawo ma hadisin da ya nuna cewa sadaki ba shi da iyaka ƙasa ko sama yanzu ya rage naka ka yi imani da hadisi ko ka ce hadisi bola ne ina fatan gano wannan to wani samsan baya so a gindo mai da hadisi in an kawo hadisi yadda ka san an soka mi doka to irin wayannan su ne ake cewa su yi taka tsantsan kada fitina ta same su duk mutumin da yake watsi da hadisin manzon Allah kuma yana kiran kanshi musulmi to ana je mai tsoron fadawa cikin fitina ina fatan gane wannan malaman fiqh suna da bambanci a wajen fatawansu kala kala misali yanzu kamar yadda nace akwai akwai sabani wajen sadaki sannan akwai sabani wajen cin naman doki shin cin naman doki ya halatta ko bai halatta ba malaman fiƙihu sun yi sabani a kan shi to ya za mu yi mu raba gardama za mu raba gaddama ne a koma zuwa ga ahalari ko kuma amma yadda shi zuwa ga hadisi to idan an ce a daina karatun hadisi ba saboda hadisi yana kawo rikici hadisi yana kaza yana kaza misali a nan wajen ya za a yi a raba gardama shi Allah ya gaya mana in muna jayayya ga hanyar raba gardama shin sallama a cikin sallah farilla ne ko ba farilla ba ne sallama a cikin sallah farilla ne yin sallama a cikin sallah ko ba farilla ba ne to ko kun san akwai mazhaban da ke ganin in mutum ya gama tahiyya ya yi salatin annabi ya gama azkar zai iya tafiyarsa akwai mazhaba mazhaba abu hanifa yin sallama ba dole bane kawai mutum ya gama tahiya yayi salatin annabi yayi azkar zai iya tafiyansa amma in yayi sallama mustahabi ne shi wannan fatawan malaman fiqh ne fatawa ne nawa na malaman fiqh misali to a wajen mai zamu ce to yanzu in muna jayayya tsakanin masu cewa sallama dole ne da masu cewa ba dole ba ya za a yi araba faru duhu ila lahi wa rasul kaga ashe dole ne a karanta alkur'ani dole ne a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko shin zaman istiraha sunna ne ko bid'a ya halatta ko bai halatta ba to yanzu idan wannan yace mazhaban malik yace ka ayi istiraha sai mazhaban imamu shafi yace ayi istiraha dukan su ba malamu fiqhu bane mazhaban malik mazhaban ne na fiqhu mazhaban shafi mazhaban abu hanifa mazhaban ahmad dukan wayannan gaba ɗaya littattafai ne na furu'a kuma an ce littattafan furu'a babu jayayya ciki yanzu yaya akwai sabani ko babu akwai sabani tsakanin mazhabobin sannan ma a cikin gida mazhaban cikin gida na malikiya za ga wani lokaci matsala ɗaya sai a yi magana shida ko bakwai sabani malam wani a cikin malikiya ya ce kaza malam wani ya ce kaza kuma duk mazhaban malikiya sai ga matsala ɗaya akwai fatawa wajen shida ko bakwai ballantana kuma a ce in an fita daga cikin mazhaba malaman fikiyu ne yauwa to saboda aka zaman istiraha zaman istiraha an gani sunna ne ko kuma makaruhi ne shi to yanzu yaya za a yi a raba gargama wannan daga cikin malamin fikiyu ya ce kaza wannan ya ce kaza kaga Allah ya riga ya ba mu ma'auni fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul idan kuna jayayya game da wata matsala kada kowa ya kawo san ranki hanyar raba gardama shi ne faru duhu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa yanzu yaya hukuncin karatun fatiha a cikin sallah jama'a karatun fatiha farilla ne ko to ko kun san akwai mazhaban da ke cewa karatun fatiha ba dole bane idan mutum yayi kafara harama kawai zai iya cewa zai iya karanta kulhu wallahu kawai daga kabar harma sai ya tsallake fatiha ya karanta kul wallahu yayi ruku zaka biki sallah so a mazhaban Abu Hanifa karatun fatiha ba dole bane kuma in ana maganar malaman fiqh aka cire Abu Hanifa fiqh ya kare dan Abu Hanifa shi ne farkon malamin fiqh a duniya shi ne farkon malamin fiqh kafin Imam Malik kuma ya girbi Imam Malik da shekara goma to kaga karatun fatiha a wajen yan hannabiya ba dole bane suna dogara da doron nasar alkur'ani fadara umma ta yassara min alqur'ani shin anan wajen malamin fiqhu ya dogara ne da ra'ayi ko da qur'ani ya kawo shin ana amfani da qur'ani a cikin fiqhu kaga shi nan ya kawo ayan qur'ani ya ce Allah ya ce ku karanta abin da ya sauwaka daga cikin alkur'ani sai kawo wannan aya din shin wannan ma'ananta kenan in ana jayayya cikin irin wannan jayayya ya yi kamata a raba gardama a mayar da shi zuwa ga qur'ani da hadisi manzon Allah da Allah ya aiko don ya karantar da mu yaya ya fassara yaya ya mana bayani sai manzon Allah ya raba mana gardama ina fatan gani to annabi ya ce shi da kansa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ainihin fatiha ba la'allakum taqra'una khalfa imamikum kace na'am yace la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha yace wata kila kuna karatu bayan limamu ku go yace muna yi ya rasulullah yace kada ku aikata sai da fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga mazhabin Abu Hanifa da ke cewa za a iya yin sallah ba fatiha shin anan wajen ba malaman fiqh bane shin fatawansu yayi daidai ba daidai bane fata da ya daidai shi ne wani imam malik na fasa gane wannan to sannan wajen akwai sabani wajen malaman fiƙi don gane da shafan kai akwai masu gani shafan kai a shafa daga farko a kai ƙarshe sannan a dawo akwai masu gani daga cikin malaman fiƙi farko to mutum zai iya shafan silalan gashi ko ya shafi rubu'i na gashi ya kasa gashi kashi hudu ya shafi kashi ɗaya cikin hudu na gashi kawai ya taɓa ruwa kawai ya shafa ya yi kuma duk wayannan gaba ɗaya malaman fiqh ne sun yi sabani ne wajen fassarar alqur'ani wamsahu bi ru'usikum ha wa lakum ila alka'bayn mai ma'anan wamsahu bi ru'usikum shin wannan ba'un din ba'un ne tabjidiyya ne shi ko ba'un ne lil insan ba'un ne wanda yake nuna mana a shafi wamsahu bi ba'd ru'usikum wannan ba'u ya zama to tabjidiyya yana nufin ku shafi gashin ku ko ba ba'un ne na irfaki wanda ke nuna ka a hannunka daga farko har ƙarshe kaga imamu Shafi da imamu abu hanifa sun ce wannan ba'un din tabi'idiyya ne yanzu ana jayayya ne kan luga ne na fatan gane kashi kowanne ya kawo aya aya aka kawo amma kowa yana kokari ya kawo fahimtarsa ashe malamin fikiyu ba zai yiwu ya gina wani abu na fikiyu ba tare da ƙur'ani ba ba zai yiwu ya gina wani abu na fikiyu ba tare da hadisi ba ba zai yiwu ya gina wani abu na fikiyu ba tare da luga ba in ka an ce ka yi watsi da ƙur'ani da hadisi kamar an ce ka yi watsi da fikiyu ne domin ƙur'ani da hadisi shine usul fikiyu shine furu'a shi zaga malaman mu na zaure suna kiran fikiyu furu'a bi ma'ana reshe shi kuma shi kuma ƙur'ani da hadisi shine asali zaka ji an ce ni ma ina karatun furu'a mai ma ina karatun furu'a ina karatun fikiyu kaga nan wajen an nuna maka fikiyu shine asali ko fikiyu shine reshe to ya za a yi a ce mutum ya saki reshe ya kama ganye eh? to kaga zaman istiraha an yi sabani a kai karatun fatiya sanya hannu a kirji shin sanya hannu a kirji a matsayinsa eh? hatta ma a cikin mazhabin malikiya a cikin mazhabin malikiya an yi sabani sosai an yi rubuce-rubuce wasu daga cikin malikawa mafi yawa suna ganin sanya hannu a cikin kirji shine sunna sakin hannu bai halarta ba sannan wasu malamai daga cikin malikiya su kuma suna ganin sakin hannu ne ya halarta to yanzu in za a raba gaddama yanzu ra'ayi tunda kowa yana da ra'ayin shi da yake dogaro da shi eh? kowa yana da ra'ayin shi da yake dogaro da shi misali ya za a raba gaddama shin za a raba gaddama da kane ko za a koma zuwa ga asali menene asali asali shi ne a koma zuwa ga Allah da manzo da sauransu ina ba ta gani za ka ga wani yana yana sallah sai ya saki hannu bai hujjar sa ai dole sai ya san bai ka hujja kuma hujjar nan qur'anin nan dai da hadisin nan sai ka koma zuwa gare shi fiƙe ya kafa ƙur'ani da hadisi shi ne dai littattafan da malaman fiƙe ke kafa hujja da su in za su gina fiƙe na fasa gane wannan sannan a abin da sallah saɓanin niyya shin mai nafila yana iya limanci ga masu farilla ko ba za a iya ba shi ma wannan malaman fiƙe sun yi saɓani don an ce karatun hadisi ne ke kawo saɓani ko ba ka ce ba to malaman fiƙi wa fiƙi sabani wasu malamai sun ce ya halatta a yi sallah saɓanin niyya wato mai nafila ya yi limanci ga masu farilla wani ya ce bai halatta ba kuma kowanne littattafan fiƙi ne kowa yana kawo hujjarsa idan jayayya ya jayayya ina za a koma sannan yin aza. in zan fara sallah zan ce uzu billahi mina shaitanir rajin bismillahir rahmanu rahim ko ba zan ce ba in zan fara sallah in dai fara harama zan yi istiaza zan yi basmala a mazhabin malikiya mu koma mazhabin ma cikin gida mu koma zuwa ga ashmawi mai ashmawi me ya faɗa game da yin basmala da istiaza akwai mutane akwai mangalu da yawa wajen magana biyar ba babu sabani ba jayayya kenan to a cikin ashmawi an yi magana wajen biyar akwai inda aka ce isti'aza da basmala wato sun halatta ne a nafila ba su halatta a farilla ba kawai a sallan farilla kada ka yi akwai inda aka ce mustahabi ne ka yi a cikin farilla a cikin farilla mustahabi ne in ka yi akwai lada akwai wanda inda yace ah, inda ya ce ya halatta cewa halal ne ba lada ba zunubi idan ka yi a cikin farilla akwai wanda yake wajibi ma kamar ibn maslama daga cikin malikiya yake wajibi dole ne in zaka fara sallah in kai ka bar harama sai ka yi isti'aza da basmala kuma duk wannan gaba ɗaya cikin mazhaban ne malikiya yanzu akwai sabani ko babu akwai matsala a mazhaban malikiya za a yi sabani biyar da bakwai ko takwas ma matsala guda ɗaya a yi sabani yanzu idan mutum ya mutu matacce mai tsarki ne ko jasa, wanda ya dan karanci iziya in ya zama nan ya tsaya zai ce ma duk mutumin da ya mutu ya zama na ba baya halatta a shiga da shi masallaci a mai sallah in an shigar da shi masallaci an shigar da na jasa, saboda mai iziya ya ce an gane ko duk wani matacce jasa ne shi na fatan gane to amma mai musbahu salifa ya ce abin da ya birin jaye ne idan mutum ya mutu ko da kafiri ne mai tsarki ne shi kuma wannan babban zahaban malikiya ne ba waje ba wa arjahul abuwali bin tahara fi adami ya hatta kafara. Ya ce maganar da ya birin jaye ne akwai tsarki ga mataccen ɗan adam har kafiri har kafiri mai tsarki ne shin mani mai tsarki ne ko najasa malaman fikiyu sun yi sabani a kanshi, an gane wannan ko wasu malaman fikiyu sun ce maniyi mai tsarki ne wasu malaman fikiyu sun ce maniyi na jasa ne shi ina ba gane hatta a cikin mazhaban malikiya an yi sabani a kanshi. shi to irin wa'annan cewa a daina karatun littattafan hadisi kamar ana so ne a raba ka daga sunna domin mutum bai zama ahlus sunna dama an san ahlus sunna ne da ne alqur'ani da hadisi to sai kuma ya zama to yanzu ana sawa mutane kyaman alkur'ani da hadisi to yanzu da kai da sauran yan bid'a menene bambancin ku in ya zama to kawai littafan furu'a za a rika karantawa akwai wani babban shehi mai kyaman hadisan manzan Allah mai cewa a zubar da bukari da muslim a cikin shara a kwandon shara mai kira su bola ya kai ziyara wani makarantar islamiyya shashi shi shawarar da yake bayarwa tun da yaran da kanana ne ba su yi ƙarfi ba a fara karantar da su littattafan fikihu da tauhidi sannan daga baya sai a fara karantar da su wasu littattafan wani shawarar da yake bayarwa kenan eh, a cire a makarantun islamiyya a cire littattafan hadisi saboda littattafan hadisi na kawo jayayya in ji shi an gara wannan ko shi kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wal rasul da akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah in sun kira ku zuwa ga abin da zai ne inna ma kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu kawai abin da ya kasance maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzo dan su yi hukunci tsakanin dan su ne mun ji ko mun yi biyayya in an kira su zuwa ga qala Allahu qala rasuluhu cewa suke ina. wa ata'ana ina fatan gani wa ma kana lil mu'minin wala Ni idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu bai dace da mumini namiji ko mumina mace ba idan idan Allah yayi hukunci idan alqur'ani yayi hukunci kenan ko kuma manzon Allah yayi hukunci a ce wai suna da zabi a cikin al'amarin in an ce qala Allahu qala rasuluhu shi kana da wani zabi ko yanzu wani sabon addinin da ya zo ana kokarin a sawa mutane da karfin iya sai mutane an raba su da hadisin manzo Allah kuma wannan duk mutumin da ya inkari kuma ta ce me yasa zaka ka inkari ko masu wannan ra'ayi suna fitowa fili su zaki kowane malami amma kai in kai magana sai kai laifi shi wanda da yayi shiru mana shi ya zama shi ya zama fitina shi kuma wancan wanda wanda yake kukan hadisin kullum baya shiru in yi karatu sai ya lankwasa ya lankwasa ya lankwata ya soki hadisi ko ya kira wani malami daga cikin malaman suna ya ce bai san fiqh ba an gane wannan ko kuma shi din da yake wannan magana ba su taba ganin an zauna an karantar da wani littafin fiqh yadda ya kamata ba wanda za a tabbatar da ma ya san wani abu na fiqh ma misali ina an gane wannan to saboda haka bin qur'ani da hadisi shine mafita ga al'umma duk mutumin da yace kayi watsi da qur'ani da hadisi kamar ya ce ne ka zama to kafiri zindiki ya ce ka zama kafiri ne zindiki Allah ta ala su taimake mu wa alaikum salam eh, eh. su ma magana yin zambi biyu a cikin sallah akwai sabanin malaman fikihu wasu malaman fikihu suna ganin idan liman ya riga idan da sallama sallah to kada a ƙara yin a nan wajen in mutum zai yi zambi ya tafi gida ya zambi ko kuma in zai zambi ya koma gefe ba cikin masallacin bai koma gefe ba daidai inda liman ya yi limanci ba ina fatan gane wannan akwai wannan sabani tsakanin malamai kuma sabanin yana nan tsakanin wannan a'immatul arba'a din nan kuma mazhaban malikiya suna daga cikin wanda suka yi zabi ma a daina yin zambi kuma sun suna da wannan fahimta Allah shi taimake mu to Allah ta'ala ya ce mana a qul inna ma unzirukum bil wahyi kace lalle ina muku gargadi da wahayi annabin zai yi gargadi da me zai yi da wahayi menene wahayi alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yasma'u summu du'a'a idza ma yunzarun wato kurma baya jin kira in har ana musu gargadi shi mutumin da yake kurma musamman kurma bebe baya jin kira idan ana musu gargadi nan wane ne aka yi kinaya da kurma da bebe kafiri an gani. kafiri wanda ya riga ya bace hanya wato ko da ka kawo mai duk wani hujja na duniyan nan ba zai saurare ka ba an gano wannan ko da wasu asirifu an ayati takabbaru na fil ardi bighairi haƙ. wa in yaro kull ayatin la na biya eh, zan juyar da ayoyi na daga waɗannan wanda suke girman kai a doron ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba ko da ka kawo musu kowane irin aya kowane irin mujiza ba za su yi imani da shi ba wa in yarau sabilal rushdi la zuhu sabila wa in yarau gai ya saki zuhu sabila idan sun ga hanya na shari'a ba su rike shi a matsayin hanya idan kuma sun ga hanyar bata ba sai su rike shi hanya akwai mutanen da kullum rara gefe suke yi akan menene akan addini su duk inda gaskiya yake ba su san gaskiya an gani shi ahlus sunna yana neman ina gaskiya yake amsa shi kuma dan a kullun rarage da yake yi Shi ne Allah yake cewa annabi ya gaya makafiran duniya gaba ɗaya? inna ma unzirukum bil wahyi kawai ina muku gargadi ne da wahayi bana muku gargaɗi da san raina kenan sakon da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ne kai tsaye wannan kaman kaman ya ce ne wa ma ku anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzon Allah baya furta wani abu na san ranshi ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa babu wani abin da manzan Allah zai faɗa ta kusa ko ta nesa game da san ran duk abin da kaga manzan Allah ya faɗa kawai ka miƙa wuya zuwa gare shi yasa Allah ya ce wa uhu ta tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balagul mubin idan har kun yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam kun samu shiriya za ku samu shiriya kai tsaye kuna da garanti in kun yi biyayya ga annabi cewa kun samu shiriya kuma shi manzo ba shi da wani abu illal balagul mubin face isar da sako kuma a bayyane shi manzo Allah baya kawo wani abu na san ran shi kawai isar da sako ne abinda Allah ya umurce shi ne zai isa ma al'umma amma duk da wannan abinda manzo Allah yake yi wala yasma'u summu du'a kurma baya jin kira saboda ya riga yayi nisa da bata idza ma yunzarun idan an musu gargaɗi sau na kaji abin da za mu aikata da sunan addini a wajen aƙidanmu a wajen ibadanmu a wajen mu'amalanmu ya kamata ya zama da ne da wahayi an gane ashe kenan a ce wai mu gudanar da wani abu na addini ba tare da wahayi ba to ana so ne a raba mu da musulunci da baki daya an gane duk mutumin da zai ringa yin addini ya rabu da qur'ani ya rabu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya zama to cikakken kafiri ah, yanzu mutumin da yake ya yarda da qur'ani zalla banda hadisi musulmi ne shi da zai kwana sallah ya kwana azumi ya kwana kaza wannan ya zama to cikakken arni dalili saboda alqur'anin da ya karanta ya nuna mai dole ne yayi biyayya ga hadisi an gane wannan ko in dai ya ce ya yarda da qur'ani alqur'anin da ce dole ne a yarda da hadisi falyahzar allazina yukhalifuna an amri an tuzi ba hun fitina waɗannan masu saba ma umarnin annabi su yi hankali kada ku tuna ya same su fa in ta za a tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu ku mayar da jayayya zuwa ga Allah da manzo in an ce a mayar zuwa ga Allah yaya ake mayarwa zuwa ga Allah kaulan wahidan ka tambi shi dan kala kaso din ka ce to ni da kai yanzu muna jayayya kai ka ce dole ne ƙur'ani kawai za a rike ni kuma na ce za a rike ƙur'ani da hadisi to Allah ya ce in muna jayayya mu mayar da shi zuwa ga Allah da manzo to ni da kai yanzu mu mayar da shi zuwa ga Allah sai ai ba ana nufin Allah bane anan kai ma kan san ba ana nufin Allah ba to me ake nufi sai ce ana nufin alqur'ani ne maganar Allah sai mu ce masha Allah to kuma war rasul fa shi kuma ka ce wancan ba Allah ake nufi ba to nan kuma manzon Allah ake nufi aikin da ka ce a mayar da shi zuwa ga Allah ka ce ba Allah ake yi ana nufin littafin Allah to shi ma war rasul ba manzan Allah ake yi ba ana nufin sunnan manzan Allah ina fatan gane wannan to kaga a nan wajen ashe qur'ani ya nuna mana dole ne a yi biyayya da qur'ani da hadisi kuma idan muna jayayya ba za mu raba gaddama ba sai an mayar da shi zuwa ga wannan tushe guda biyu an gane wannan ko to ashe duk mutumin da yake da awon qur'ani zalla ƙarya yake yi munafiki ne shi ya ƙaryata alƙur'anin ne saboda nasoshin alƙur'ani da yawa gaba ɗaya sun nuna mana wajabcin a yi biyayya ga Allah da manzo idan muna jayayya kan addini an gane ko to saboda kuma Allah da ya kira qul inna ma unzirukum bil wahyi dan wani na iya cewa ai wahayi qur'ani ne kadai wahayi hadisin manzo Allah ba wahayi bane shin qur'ani ne kadai wahayi Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya furta wani abu na san ransa ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa duk abin da manzon Allah zai faɗa baya faɗin ra'ayi to sai wani ya ce to ai ana nufin manzon Allah baya furta wani abu na san ranki sai dai gundarin alqur'ani sai mu ce kenan idan manzon Allah ya je kasuwa zai yi fiye da fiyayya kawai tilawa yake yi idan manzo Allah zai yi mu'amala da iyalansa kawai tilawa yake yi idan manzo Allah ya zauna a masallaci baya yin wani bayani ya nuna mana aya kaza ga abin da take nufi shin kawai zai zauna ya ta tilawa in ya gama tilawa kawai ya sa? shin haka abin yake inda haka ne shin za a ce manzo Allah ya isar da sako kawai ya karanta gundarin baki da ya karanta gundarin baki sai ya sa. manzo Allah baya magana duk magana manzo Allah Qur'ani ne in ka ce ya rasulullah ina so yi magana da kai sai ce inna a tsaina kalkautar ya rasulullah ya hukuncin mutumin da ya yi sallah raka a biyu sallar la'asar raka a biyu ya zo ya manta har ya yi sallama ya fita sai ce ila fi qurai ila fi mili ƙari rasa a wasai annabi kawai zai ta tilawa ne kawai ba maganan ka tambaye shi fatawa ya baka ba magana ya ɗauki wata aya ya gaya maka abin da ayan ke nufi shi haka manzan Allah ya yi shekara 23 tare da sahabbansa eh? to menene ma'anan wa mayan duk wa'anil hawa wato duk maganar da manzan Allah yake babu san rai yana auna maganar shi ne da wahayi ko menene wahayi Allah ya gaya mana eh? fa in za ƙara a nahu fattabi ƙur'ana summa inna alaina idan mun karanta shi in mun karanta ne qur'ani ko fa idza qara'ana hu fattabi qur'ana idan mun karanta shi ku bi karatunsa to sannan fa summa inna alaina bayani. sannan kuma bayanin ƙur'anin ma zai zo daga gare mu Idan alqur'ani wahayi ne bayanin ma ƙur'anin shi ma daga Allah yake zuwa Allah ne ya saukar da qur'ani kuma Allah ya saukar da bayanin da manzon Allah zai yi ma al'umma Allah ya saukar da sallah wa aqimu salata wa atu sai kuma Allah ya saukar da bayanin da manzon Allah zai yi mana kan yadda zamu yi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli sai annabi ya yi mana sallah a aikace saboda ya samu bayani daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da zikiri dan ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su menene zikiri Allah ya ce mun sauka maka da zikiri domin ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar gare su me aka saukar gare su to zikirin kuma bai shi kaga dole ka yi da hadisi mun sauka maka da hadisin manzo hadisi don ka yi bayani ga mutane alƙur'anin da muka saukar an gani a cikin wata aya Allah ya kira hadisi zikiri fattakullaha ya ulil albabil lazina amanu kar anzalallahu ilaikum zikira me zikira din rasulan ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula wanda kuka yi imani hakika Allah ya sauka muku da zikiri mai zikiri rasulai tulu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li yukhrij allazina amanu wa amilu salihati min zulmati ila nur zikirin na shine manzo wanda yana karantar da ku ayoyin Allah bayyanannu domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau daga dubbai zuwa haske zai karanta musu ayoyin Allah ya musu bayanin ayoyin daki daki domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske an gane wannan ko wala in me wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya waylana la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika wallahi da wani yanki da wani kaso na azaban ubangiji zai shafi duka kai la na ya wailana da sun ce ya kai can mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai lokacin za su yi nadama lokacin da nazama ba zai amfani ba an gane wannan ko tunda Allah ya turo manzon Allah ko manzon Allah yana musu gargadi ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kadai kafin azaba ya zo muku manzon Allah yana gargadi to a lokacin da ya gargadin nan idan ba su yi aiki da gargadin ba sai mutuwa ya zo musu ko kuma Allah ya sauka musu da azaba shine Allah yake cewa da wani yanki na azaba zai sauka a gare su bayan an riga an musu gargadi da sun ringa cewa ya wailana inna kunna zalimi ya kai sanmu lallai mun kasance azzalimai me yasa suka zama azzalimai sun sanya bauta inda bai dace ba ya kamata a ce sun bauta ma Allah shi kadai sai ya zama suna bautan gumaka sai ya zama suna bautan mala'iku sai ya zama suna bautan waliyai sai ya zama suna bautan shehunai kaga duk mutumin da ya dauki wani abu ya sanya shi inda